wannan babban munafiki mai da'awan shi ɗin shi'a ne za mu iya riskan kanmu a cikin musiba da bala'i a Najeriya game da yadda yake cin mutuncin sabon manzon Allah yake cin mutuncin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan har soyayyan mu da annabi da gaske ne to wajibi mu ba sahabbansa kariya domin sahabban annabi Muhammadu a wurinmu sun fi iyayenmu sun fi shehunanmu sun fi malamanmu sayyidina abubakar siddiqu ya fi shehu tijjani a wurina sayyidina abubakar siddiqu ya fi shehu ibrahim a wurina sayyidina umaru ya fi shehu ibrahim a wurina sayyidina umaru ya fi shehu tijjani a wurina sayyidina sahabban manzo Allah sallallahu sun fi iyayenmu idan har za mu zo mu ba shehu tijjani kariya idan har za mu zo mu ba shehu ibrahim kariya to wajibi mu ba sahabban annabin nan kariya annabi muhammadu ba zai taɓa yin abokantaka da mutanen banza ba ba yadda za yi ai la tas'al anil la tas'al la tas'al anil mar'i was'al qarinahu ka kura kazan nan mana la tas'al anil mar'i kada ka tambaye mutum ka buɗe mata ta fita la tas'al anil mar'i kada kada ka tambaye ainihin gami da mutum was'al qarinahu ka tambaye abokin shi idan kana so innal qarina bil qarini yuqtadi ko yaqtadi lalle shi aboki da abokin shi yake koyi bayan da za a ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yadda yake mutumin kirki duk duniya ta shaida manzo Allah mutumin kirki ne amma ya zama abokanan shi mutanen banza bayan da zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shi mutumin kirkire amma matan shi mutanen banza to zan samu wannan zindikin fasikin me da awan shi an ce yadda yake fita social media ya zage sayyidina Abubakar ya zage sayyidina Umar ya zage nana Aisha ya zage ainihin nana Hafsa sannan ya koma gefe da gudu mu ba shi Ibrahim kariya a taba Shehu tijani mu fito da gudu ba ba shi wani danin kariya amma a taba sahabban annabi ba ba da kariya ba wallahi mu munafikai ne in dai muna da awar ɗariƙa, muna da awar shehu tijjani to wallahi tallahi sayyidina abubakar ya fi shehu tijjani sayyidina abubakar ya fi shehu ibrahim sayyidina umar ya fi shehu tijjani sayyidina umar shi kanshi shehu ibrahim din ma yana nema yana kamun kafa da sayyidina abubakar yana kamun kafa da sayyidina umaru domin za ka ji yana cewa duk duniya annabi bai da masoyi na biyu kamar sai na abubakar a cikin diwanin ka ji yana yana ala bazukore sai edi kasaniya bibina bakar an fakal amawa na amara an fusa wa harwil ila zikirin siraje malazina wa za umar alfa'aru kumallami waswasa wa zalli zibizin nu'uraini usma da madihan bakar baddadal aman wala billahi fisa wa biwa وزير لا بدر بابي Ali علي أبي سلم أبي سلم دين ليس مقلنسا شو براين يجي على فاز كورن Siddiqa. in dai kana son shi Ibrahim to aka taba sayyidina Abubakar Siddiq wajibi ka zo ka bai ka mai da raddi yace alamun zukurin Siddiq hakan nan ka ambaci Abubakar Siddiq sani habibina shine masoyin mu na biyu Shehu Ibrahim ya ce daga annabi sai Abubakar Siddiq nake so shine masoyina na biyu fagada an fagal amwala hakika ya ciyar da dukiyarsa amma an fusa ya raya rayuka irin su bilalu shi ya siye su ya fansar da su ya yanta su ya mayar da su mutane Ya ce wa har wil ila zikir siraji kai sassarfa izuwa ambatan fitila malazina wanda shine mafakanmu ce wa za Umar al-Faruq wannan shine Umar Faruq mallami waswasa wanda baya waswasi sai ya ce wa salliz bizin nuraini ka ukunta da ma'abocin hasken nan shine Usman Madiyan Usman mai yawa yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqad baddal al-amwala hakika ya daidaita zuciyarsa fillahi a cikin Allah mun fisa mai tsarki sai ya ce ah, ah, ah, fillahi mun fisa wa har wela sai fillahi wa hibbi wazirul badri sai ko masoyi na wanda yake shine wazirin manzon Allah babu ulumi kofin ilimin umma zala aliyin abi sibdaini baban yan biyu baban hasan da Husaini laisan muqallisa zaki mai sanya hula to saboda haka in dai kai masoyin barhama ne to sai na Abubakar ainihin ne na biyun masoyin Manzan Allah shi ne na biyun masoyin Shehu Ibrahim to saboda haka wajibi ne bara mu ga wani zindiki irin wannan zindikin fasiki ya fito yana zagin eh, eh, eh, sahabban annabi yana zagin iyalan Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam matan Manzan Allah ba bari sanya muku shi ku ji shi wanda ya kalli wannan aya din zai gane cewa wani babban ƙalubale ne wata matsala ce mai bala'in musiban hadari wadda ta abku tsakanin annabin rahama muhammad sallallahu wa alihi da wasu bangaren matansa da ya yi asiri suka fallasa kuma wayannan matan su ne aisha da hafsa kuma allah ya zargi su alƙur'ani ya tabbatar da su munafukai ne da nasa alƙur'ani domin faɗan allah in ka tuba ilallah faqad sarrat qulubukuma nufin su munafukai ne zukatan su karkatattu ne ba mu kuma tsayu ga wata ayan da ta ce zukatan su miƙe ba ba ta a wannan sura wannan ayan ba ta wata sura ta daban wannan yasa faƙirin Aisha da Hafsa yake tabbaci a cikin Alƙur'ani mai girma bai da buƙatan riwaya da wani abin da ya kama da wannan sannan kuma aikace aikin Aisha da Hafsa ya sake gwada munafucin su ƙarara. a bisa ga ƙiyayyarsu ga Fatima Zahara salamullahi alaiha ƙiyayyarsu ga Imamu Ali alaihi salam ƙiyayyarsu ga ɗan annabin rahama Ibrahim Mu'azzam alaihi salam ƙiyayyarsu ga fiyayyun matan annabin rahama ga Ummu Salama da Mariya ƙiyayyarsu ga duk waɗanda suke zawaidin ko mabiya ga iyalan gidan annabta amincin Allah ya tabbata kansu wannan ya tabbatar da nifaƙi munafucin Aisha da Hafsa saboda haka mas'alan zama wa'annan munafukai mas'ala ce da ta tabbata a cikin alkur'ani ba ma kan ma mu je a riwaya to in aka zo ga maganar riwaya nan ne za mu ga abubuwan gaba ɗaya sun fito fullu a ko'ina ka taɓa za ka iya gano eh, akwai alaman ko ƙanshin munafuci ga wayannan matan kwara biyu To, amsa zuwa ga wannan zindiki tataccen fasiki mai da'awan shi'anci yadda ya fito ƙarare zage sa matan manzan Allah. Wanda matan manzan Allah nan su masu habban annabi ne. Kuma zagi irin yadda ya ce musu munafukai ya tabbatar da shi fasiki ne. Domin annabi ya ce sibabul muslimi fusukun zagin ainihin musulmi fasikanci ne. Ya duba na Aisha matar annabi da annabi ke kwantawa da ita. Yake jima'i da ita jima'in aure ya kalla na na Hafsa wacce manzon Allah ke kwantawa da yake jima'i da jima'in aure matan shi ne na sunna ya ce musu munafikai to babu tataccen zindikin munafiki da ya wuce ka wallahi wallahi wallahi matan annabi mu a wurin magabaki ɗayan su ummahatul mu'minin ne iyaye ne ga mu'mini wanda matan nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya aure su ya karrama su ya girmama su yau don wani abu ya shiga tsakanin su shikenan sai ka fito ka rinka zagin su kamar misali dai ba a ce mamanka da babanka yau idan wani abu ya shiga tsakanin mamanka da babanka ya zama babanka ne mai gaskiya sai ya koma kana zagin mamanka zai yiwu tsakanin mata da miji daman wannan ana samu kuma kishi daman a gidan annabta dole ne a gidan mata suna da kishi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai aura ah, ah, wannan ummu salama ummu salama da kake magana sanda annabi zai aure ta ai matan zaidu ne zaidun da bawan baran gidan manzon Allah ne ya taso gidan manzon Allah ya girma annabi ya mai aure rigima ya ta shiga tsakanin shi da matan har zaidu ya zo ya rabu da ita Allah ya aura ma annabi matar zaidu fala ma kada zaidu min ha wataran zawwajnaka yayin da zaidu ya gama bukata da matar shi sai Allah ya daura mata aure da manzon Allah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zaidu wa ummu salama ina magana akan ummu salama ta abu salama matar Abu Salama lokacin da Abu Salama ya mutu ya koya wa matar shi Ummu Salama addu'an nan da manzo Allah ya ce duk mutumin da ya rasa wani abu muhimmi in yi wannan addu'ar sai ya samu mafiyin shi shine inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allahumma ajurni fi musibati wa qlib li khairan minha bayan Abu Salma ya ji wannan addu'an daga bakin manzo Allah ya koma ya koya wa matar shi Ummu Salma a gida Ummu Salma mijinta ya mutu shine Abu Salma tace mijina da shi ya shahida babaran da shi aka je yakin Badar amma na ji ya ce annabi ya ce ga wata addu'a in kai zaka samu wanda ya fi abin da ka rasa amma bari in yi ta imani ta wannan addu'an tana yin wannan addu'an wallahi bayan ta gama idda annabi ya yi ko a gaya mata ana santa yana santa annabi da kanshi ya aiko a gaya mata cewa yana santa zai aure ta dala ta samu wanda ya fi mijinta ko bata samu ba to a nan ne kishinta ya motsa ta ce a je a gaya wa annabi cewa ita fa tsakani da Allah tana da kishi kuma annabi na da mata da yawa to kaga ashe a cikin gidan annabta ma dole a samu kishi a tsakanin matan ba wani abu bane kishi ne jahili mai da'awan shi an ci da kikin bakin zindiki da kake zagin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama bari ka ji asalin ayan ga ta zamu karanta a cikin min aqdamit tafasir wannan tafsirin qurtubi ne ya daga cikin mafi daɗaɗɗun tafsirai a duniya na farko farko to za mu ji mai imamul kurɗabi ya faɗa akan abin da ya shafi wannan aya wai za sarar nabiyu ila ba'di azwaji hadisa walamma nabba'at bihi wa azharahu Allah alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'di walamma nabba'aha bihi qalat man ba'aka hadha qala nabba'ani al-alim al-khabir to a lokacin sai manzon Allah ya ce a gaya ma ummu salma ana aghyaru minki wallahu aghyaru minni ni na fi kishi ni kuma Allah ya fi ni kishi to ashe kishi ya samu asali tun daga cikin gidan matan manzon Allah sallallahu kuma suna yi domin duk mace da take son mijinta wajibi ne ta yi kishin mijinta amma wannan zindikin mai da'awan shi'ancin baka da mutunci ka kallan matan annabi da ya aura au annabi ya san mutanen banza ne kenan ya aure su ka kalla matan manzon Allah ka rinka zagin su kana ce musu manafakai to ni mai barota da irin lahajar da kai magana wallahi da ita zan yi maka magana ai muna da waɗansu malamai a cikin shi'a amma ba haka lahajar su ba sun hasali ma sun fito sun ce su ba sa zagin sahabbai akwai irin su malam dahiru bauchi eh ya fito ya ya ya ya ce su a ka'ida ta shi'ancin su ba sa zagin sahabbai hatta azzazzaki shi ma ya fito ya ce su ba sa zagin sahabbai haka ne ga su malam sidi bashir dan shi'a ne shi ma ya fito ya ce ba sa zagin sahabbai sai kai ne zindiki sai kai ne fasiki fajiri la'anannan Allah wannan mutumi tsinanne Allah tsine mai albarka annabi ya tsine maka Allah ya tsine maka albarka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sabba ashabi fa alaihi la'anatullah wal malaikatu wan nasu ajma'in duk wanda ya zagi sahabbai na Allah ya tsine mai mala'iku sun tsine mai su sahabsa da sayyidina Aisha ba sahabban manzon Allah bane ba sahabban annabi bane eh matsiyaci to billahi allazi la ilaha illa mun sa kafan wando ɗaya da kai kenan a cikin gidanku kuma lahajar da kai amfani da ita wa matan manzon Allah wa sahabban manzon Allah wallahi da ita za mu yi maka magana insha Allah sannan za mu baka hujja ya ƴan uwa masu sauraron wannan makaryaci tataccen makaryaci ne babu inda ayar Qur'ani ta zargi Hafsa babu inda ayar Qur'ani ta zargi Aisha face ma lokacin da aka ma Aisha ƙarya ƙazafin ta yi zina Ƙur'ani ne ya zo ya tsarkake ta yace ƙarya take yi Jibril ya sauko da wahayi yace ƙarya ake yi bata yi zina ba bari ku jin faɗa muku ita wannan baiwar Allah na Hafsa da wannan zindiki yake zagi Bilal Bilalazi kamun annabi ya aure ta ma sai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aka ta nuna mai ita a mafarki kun san mafarkin annabawa kuma ai wahayi ne wahayi ne daga Allah ka je ka duba cikin littafin an uwar uwar rijalu haular rasuli Za ka ga inda malam ya kawo ru'uyatin nabiyyi lahafil manam saboda isa irin na Aisha annabi ya sha kwantawa bacci ya gatta a cikin mafarki mafarkin annabawa kuma wahayi ne ga abinda da annabi yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala laha wata rana annabi na faɗa ma Aisha ya ce ki fil manami marrataini Aisha so bi ina yin mafarki kamun na aure ki fa so bi ina ganin ki a cikin mafarki ara annaki fi sirqatin min hariri ina kallon ki a cikin wani tufafi na hariru wa yuqalu hazihi imra'atuka ana gaya min wannan ita ce matakka fa akshafu an sai na yaye wannan wannan hijabi ina yayewa fa hizahiya anti sai naga aike ce na na faɗi mata na na Aisha sai naga ke ce eh falala irin nana na Aisha matar nan da ita kuma na na Hafsa matar nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin haƙƙinta lokacin da suka ɗan sama ita na Hafsa tabbas sun ɗan sama matsala da manzon Allah sasa har manzon Allah ma ya taɓa sakinta na na Hafsa ya ɗan rabuwa ya, ya rabu ita saboda daman ai dole ne kishi dole ne kuma annabi shi yadda kake gwagwarmaya da iyalanka a cikin gida su bata maka rai haka na ma'aiki ma sun yi mai saboda me dalilin da Allah ya sa ya bari suka yi haka ba wai dan rashin biyayya bane a saboda mu ma mu yi koyi mu yi haƙuri da matanmu mu yi haƙuri da menene mu yi haƙuri da matanmu lokacin da manzo Allah ya saki na faɗin ya saki na Hafsa sun madallaka ha Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzo Allah ya saki na Fadima fa arafa Umar bil fa arafa Umar bil khabari lokacin da Umar ya samu labari fa akhadha yahussu ala ra'sihi turaba sai ya ɗebo ƙasa yana zubawa akan shi saboda bakin ciki ya za a ce manzon Allah ya saki Hafsa Umar ma bai ji daɗi ba wa ma ya ma ya Allahu bi Umar wa ibnatuhu ba'da hadha me Allah zai yi da Umar da ishi bayan wannan har a ce Hafsa ta ma annabi abin da ta bata mai rai har ya sake ta kai me Allah zai yi da Umar me Allah zai yi da yar Umar bayan wannan lokaci to ana haka fa nazzala Jibrilu alan nabi sai Allah ta ba kaga iyaye na kirki kenan wanda ba sa yaban ƴaƴansu in su ko da ƴaƴansu nake da gaskiya ya nuna abin da ta yi bai ji daɗi ba kuma ya yi nadaman sakin da manzon Allah ya mata sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace fa nazala jibrilu ala nabi sai manzon Allah sai jibril ya sako wajen manzon Allah wa kale yace inna Allah ya amur ya amurka Allah yana baka umarni an tarji a Hafsata rahmatan bi Umar ka komar da Hafsa saboda tausayin halin da Umar ya shiga tausayin halin da Umar ya shiga to wannan Hafsa fa da Jibril ya sako saboda ita shine wannan zindikin dan shi'an yake kiran yake kiranta manafuka. yake kiranta menene manafuka malam yace wa wa akhrajat dabarani anna rasulullahi dabarani ya fitar lalle manzo Allah dallaka Hafsa ibn Umar ya saki Hafsa dan Umar kala alaiha khaluha sai kawunta ya shigo wurinta wanda ake kira Quddama bin Maz'un shine Quddama dan Maz'un fa baka sai te kuka wa qala wa qala tace wallahi ma ni an inaksin naksin faja'a rasulullahi bai sake ni dan wani abu na yunwa ko wani damuwa ko wani rikici tsakaninmu ba ba dan haka ya sake ni ba nan da nan faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya zo fata jallaitu ni ma na bayyana faqala sai ya ce faqala li jibril kawai sai jibril ya zo yana zuwa sai ya ce raji hafsa ta kamai da hafsa fa inna ha sawama Allah ya ce in gaya maka hafsa tana yawan yin azumi ƙawwama tana yawan tsayar da ibada tsayuwar dare wa inna ha zaujatuka fil janna kuma hafsa matarka ce a aljanna matar da jibril ya sauko a kanta ma aka ce matar annaba ne aljanna shine wannan zindikin din shi'an mai da awai shi'anci shine zai zo yana ce mata munafika to babu wani manafiki sai dai kai mm, ba wani manafiki sai dai kai to bari mu ji zan ƙara maimaita mana a abin da ya faɗa ku ji in kun ji zan zo in karanta kuma ƙaryar shi mu kuma tabbatar da ayan hafsa a lokacin sun yi laifi saboda me annabi ya yi sirri da ita ta yi ta gaya ma aisha amma kuma sai Allah ya ce sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a ƙarshen ayan mai Allah ya ce eh wace ce ah, ah, in ta tuba ila Allah faqad sagat kuma, ko dai ku tuba izuwa ga Allah kaga Allah ya ba su daman me sun yi laifi kuma su tuba kuma sun tuba amma da yake zindiki ne shi maƙiyin manzan Allah maƙiyin iyalan gidan manzan Allah maƙiyin matan manzan Allah ka dubi abin da yake faɗa akan iyalan akan matan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya kalli wannan aya din zai gane cewa wani babban ƙalubale ne wata matsala ce mai bala'in musiban hadari wadda ta abku tsakanin annabin rahama muhammad sallallahu wa alihi da wasu bangaren matansa da ya yi asiri su fallasa kuma wayannan matan su ne aisha da hafsa kuma Allah ya zargi su alqur'ani ya tabbatar da su munafukai ne da nasa alqur'ani domin faɗan Allah in ka tuba ila Allah faqad kuma, qulubukuma to wannan yana nufin su munafukai ne zukatan su karkatattu ne ba mu kuma tsayu ga wata ayan da tace zukatan su miƙe ba ba ta a wannan sura wannan ayan ba ta wata sura ta daba. wannan yasa nifaqin Aisha da Hafsa yake tabbace a cikin Alƙur'ani mai girma bai da bukatan riwaya da wani abin da ya kama da wannan sannan kuma aikace aikin aisha da hafsa ya sake gwada su karara a bisa ga ƙiyayyarsu ga fatima zahara lahi alaiha ƙiyayyarsu ga imamu ali alaihi salam ƙiyayyarsu ga ɗan annabin rahama ibrahim mu'azzam alaihi salam ƙiyayyarsu ga fiyayyun matan annabin rahama ga ummu salama da mariya su ga duk waɗanda suke zawai ɗin ko mabiya ga iyalan gidan annabta amincin Allah ya tabbata kansu wannan ya tabbatar da nifaƙi munafucin Aisha da Hafsa saboda haka mas'alan zama waɗannan munafukai mas'ala ce da ta tabbata a cikin alkur'ani ba ma kan ma mu je a riwaya to in aka zo ga maganar riwaya nan ne za mu ga abubuwan gaba ɗaya sun fito fululu a ko'ina ka taba za ka iya gano eh, akwai alaman ko ƙanshin munafuci ga wayannan matan ƙwara biyu. Idan akwai babban manafiki kai ne tataccen manafiki kuma ka yi ƙarya ma alƙur'ani duk cikin ayan nan wa eh, iz asarran nabiyu ila ba da azwaji hadisa har izuwa in tatuba tuba ilallahi faqad sagat qulubukuma kuma wa in tazahara alaihi fa inna Allahu wa mawla wallahi babu inda Allah ya ambata karban munafunci wannan kai ka kirkiro ka fassara Qur'ani da ra'ayinka kuma duk wanda ya fassara Qur'ani da ra'ayin shi dan wuta ne annabi ya ce man fassara alqur'ana bi ra'ayihi falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya fassara Qur'ani da ra'ayinsa to ya nemi wurin zaman sa a wuta wannan ya tabbatar da kai zindikin tataccen dan wuta ne saboda a cikin wannan ayan in ta tuba ilallahi babu ba inda aka ce ba wani malamin tafsiri da ya ce ai munafikai ne kalmar munafunci da kai amfani da ita a kula kofar nan mana kalmar munafunci wallahi wallahi babu a cikin wannan ayat da ka karanta wannan wani abu ne kawai da ka faɗa dan san zuciya saboda kana kin Hafsa kana kin Nana Aisha to ƴan uwa bari ku ji ƙaryan wannan ta tataccen zindiki makiyin Allah makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya fito yana zagin matan manzon Allah to bari ku ji inda Allah yake magana akan abin da ya faru tsakanin Nana Hafsa Nana Hafsa da manzon Allah da Nana Aisha har ma dalilin saukan wannan aya wannan aya idan kun duba cikin suratul tahrimi ga tafsirin Qurtubi in banda jahilci me yasa baka ɗauko tafsiri ka sa baka kake bayani da ka sai ka ɗauko yadda malamai magabata suka fassara ka kawo inda aka ce munafakai ne a cikin tafsirin alqur'anin sai dai kai ne ka fito ka faɗa da lafazin bakinka Allah yake cewa wa iz asarra nabiyu ila ba'd ila ba'd azwajihi hadisa falamma nabba'at bihi wa azharahu Allahu alai arrafa ba'dahu wa arada an ba'din falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alimul kabiru sai imam qurtubi yake cewa qauluhu ta'ala wa iz asarra nabiyu fadan Allah da yace lokacin da manzon Allah ya sirri ila ba'd azwajihi zuwa shashin waɗansu daga cikin matansa hadisan wani irin zance tattauna na sirri tsakaninsu ai ya rasulallahi ai uzukur ka tuna iz asaran nabi lokacin da manzon Allah ya sirri ila hafsata izuwa ga hafsa hadisan ya gaya mata wani zance wani sirri ne suka tsakanin annabi da hafsa hadisan wani labari ne ya bata ya'ani taharima mariyatil mariyati ala nafsihi haramta mariya da yi akan kansa a wata ruwaya aka ce ita mariyatul kibdiya ita ce baiwar da ibra da sarkin misra muƙauƙis ya ɗauko ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka aika mai ya musulunta ya musulunta ya ji daɗi ya aiko da da, da mariyatul kibdiya mama ibrahim al-mu'azzam dan manzon Allah da wannan eh, jaki da ake kira ufairu da kuma likita annabi ya ansa ufairu ya ansa mariya da wata baiwar ma ya mai da likita yace ce bai bukatar likita domin annabi shine likitan likitoci To a wannan lokaci ita wannan Mariya sai manzon Allah ya shiga cikin ɗakin Nana Hafsa sai ya saɗaka da ita. Da ya saɗaka da ita sai Nana Hafsa ta gani. Da ta gani sai ta fara bambami ta fara bambami ta ya za a zo cikin ɗakin ta kishi ya tashi ma'ana kishi ne. Da ya tashi sai annabi ya ce to zo tsakanin ni da ke na faɗa miki amma ban cike faɗa ma kowa ba daga yau na haramta ma kaina ita wannan shine sirrin fa. in ji imamul qurtubi duk da akwai maganganu kuma duk zan karanta muku su sai ya ce amma kake gaya ma kowa shine wa iz asarran nabiyyu na haramta ma kaina da ita nan da nan kuma Allah ya sauka da suratul tahrimi ya ayyuhan Nabiyu. lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajika inda nana hafsa inda nana hafsa inda ya zamanta cewa abinda manzala ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi mara kyau ne da Allah bai saukar da Qur'ani ba aya ba sura ba lima tuharrimu me yasa kake haramta ma halallahu laka abinda Allah ya halatta maka gimar a zuwa jika saboda kana neman yardan ma matanka saboda sun yi kishi a kanka amma ba laifi kai ba wallahu gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kairi to wannan shine magana ta farko akan sirrin da aka yi sai na Hafsa ta ɗauke wannan sirrin ta je ta gaya ma Aisha to shine Allah yake zargin su da cewa ya annabi zai ce miki sirri ne ya ke Hafsa ki je ki fitar da sirrin manzon Allah wannan kenan tahrim mariya ala nafsihi wastiktamuhu iyaha zalika yace kuma ki boye kake faɗa ma kowa wannan shine magana ta farko da malaman tafsiri suka yi akan sirrin da aka yi tsakanin annabi da hafsa ta ta faɗa wa aisha qalal kalbi kalbi yace asarra ilaiha a'a shi kuma yace sirrin da annabi yayi da hafsa yayi sirri ne anna abaki yace lalle babanki wa aba aisha da baban aisha ya kuna ni kalifati min ba'adi su za su zama kalifa na a bayana amma kar ki faɗa ki shiru sai ta je ta faɗa an ji shi kalbi kenan wannan maganan kalbi ne wa qala ibnu abbas shi kuma ibnu abbas yace asarra al kilafati ba'dahu ila hafsa shi kuma yace a'a manzon Allah yayi sirri ne ya faɗa mata wa zai zama kalifan shi bayansa sai ya faɗa wa hafsa fa zakaratuhu hafsa ita kuma hafsa sai ta faɗa wa sai ta faɗa ma aisha an fahimta shi kuma wannan magana ce ta ibn abbas shi kuma dara kudini fi sunanihi da abin da ya rawaito daga ibn abbas qauluhu ta'ala wa iz asarra Nabiyu. ka tuna lokacin da Allah ya ma annabi ya sirri ila ba da azwadihi zuwa wasu shashin matansa hadisan labari wa qala yace ce hafsatu alan nabi waccan maganar da na fara ta farko ma'anarta shi kuma ce ai Hafsa ce ta leƙa ta hango ma ummi Ibrahim annabi na tarayya da ainihin kuyangarsa Mariyatul Qibdiyya a cikin ɗakinta mama Ibrahim al-Mu'azzam malam ana fahimta to da ta gan shi kuma ya je da ta cikin ɗaki shine abin ya ɓata mai rai ya ɓata mata rai kishi ya taso mata ta fara bala'i a cikin gidan saboda mai kishi irin na mata to a lokacin ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ki boye kake faɗa daga yau na haramta maka kaina ita to shine sirrin da ta tashi sai ta je ta faɗa ma Aisha faqala yace la tukhbiri Aisha annabi yace yaki Hafsa kar ki je ki faɗa ma Aisha wa qala laha yace mata inna abaki wa abaha lalle babanki da baban a da baban Aisha sayamlikani ba'adi za su yi mulki ma'ana za su zama kalifofi ba'adi a baya bayana fala tukubiri Aisha amma kar ki je ki faɗa ma Aisha sai Hafsa ta je ta faɗa wa menene ta faɗa ma Aisha in ka duba abubuwan da shi wannan zindikin mai da'awar shi ancin yake magana ai ba wani abu bane na sirri kuma ba wani abu bane mara kyau kuma ba wani abu bane na tonan asirin manzon Allah da za a ce wani abu ne mummuna da Hafsa ta yi ta faɗa dan ta tuna wa manzon Allah asiri an fahimta wani abu ne na sirri Allah ya yi wannan ne saboda ya nuna girman manzan Allah a ya da kadarin manzon Allah ya nuna cewa sirrin annabi in ya ce a rike to in aka tona Allah fushi yake yi an fahimta ko wa qala sai yace dalakat hafsatu hafsatu ta tafi fa akbarat aishata sai ta ba aisha labari fa azharahu Allah alaihi sai Allah ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa arrafa ba'dahu da ya zo sai ya gaya musu wani shashin abin da suka yi magana wa a'ara da an ba'adin wani abu ma bai gaya musu ba wani abu ma bai ne ba bai gaya musu ba sai yi shiru to shi ne ayar gaba take cewa ya ke hafsa ya ke aisha in ta tuba ilallahi ko dai ku tuba zuwa ga Allah saba wa manzon Allah umarnin da ya ce kar a je a fitar da wannan maganan faqad sagat qulubaka ko kuma zuciyarku ta karkace ko dai ku je ku tuba to sun tuba ko basu tuba ba sun ka tuba shine imamul qurtubi yake cewa qawluhu in ta tuba ilallahi faɗansa. ko dai ku tuba zuwa ga Allah ya ani hafsa wa aisha yana nufin Hafsa da Aisha hasahuma ala taubati alqur'ani ya kwadaitar da su akan lalle su tuba alama kana min huma min almaili a abin da ya kasance tare da su na karkacewa ila kilafi muhabbatin rasul zuwa sabanin soyayyar manzo Allah idan kana son manzo Allah sallallahu in ya faɗa maka abin da yace ka tsaya kai daidai gurguru ka tsaya kai to amma mun san mata masu rauni ne faqad sagat kuma in ba haka ba zuciyarku za ta karkace ga barin gaskiya ai zagat wa malat anil haqqi za ta ainifin karkace ta ainifin goce ga barin gaskiya wa huwa annahu ma ahabbata ma kariha annabi sallallahu alaihi wasallam kuma su sun so abin da annabi ya ki to daga wannan shine dalili da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa ya ce musu idan ba ku tuba ba zuciyarku za ta karkace an gane ko minasci nabi jariya wacce nabil asali ta hanyar ta wannan jariya da kuma nisan ainihin wannan zuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha shi ma akwai bayani akan maganar zuman wa kana alaihi wa kana alaihi salatu wasallam yuhibbul asala wan nisa manzo Allah ya kasance yana son zuma kuma yana son matansa to saboda Allah yanzu ina a cikin wannan maganar da Imam Al-Qurtubi yayi ina zancen maganar da na Hafsa munafika ce na na Aisha munafika ce akwai babu saboda haka matukar muna son manzon Allah ina jira ga ƴan uwan mutijanawa in dai kai jane ne aka taba na Hafsa ka fito ka mai da martani in kai jane aka taba na shi ka fito ka mai da martani in dai kai jane dan faila idan aka taba ainihin sayyidi Abubakar Siddiq ka zo ka mai da martani fa in dai kai batun jane ne dan faila in an taba sayyidina Umar ka zo ka mai da martani domin Shehu Ibrahim a cikin diwani ya ce sayyidina Abubakar shine masoyin shi na biyu sayyidina Umar shine masoyin shi na uku sayyidina Usman na hudu sayyidina Aliyu shine masoyin shi na, uku sayyidina Aliyu shine masoyin sa na menene na hudu duk abin da ke faruwa bari in gaya muku ya ku ya kai wannan zindiki mai da'awar shi'anci duk wallahi ni baka kai ni karanta littafin shi'anci ba baka kai ni ba wallahi karanta littafin shi'anci da kuma karanta littafin tarihi duk abin da ya faru tsakanin bayan kalibancin manzala wallahi na karanta mun karanta mu ma amma tunda Allah ya ce laqad taballahu alan nabi wal muhajirina walan tsarin lazi nattaba uhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada tazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim dar'ufur rahim shikenan magana ta kare Allah ya ce laqad taballahu alan nabi Allah ya kare Allah ya gafarta wa manzan Allah dama annabi shi bai taba yin laifi ba wal muhajirina da musulman da suka yi hijira daga Makka zuwa Madina walan sari da sabon annabin da annabi ya samu a Madina min ba da ma kala ta ziyu fariƙin Mun min bayan zuciyar wasu daga cikin su ta so ta karkace to Allah ya gafarta musu a cikin muhajiruna akwai su sayyidina Abubakar su Umaru su, Usmanu su Ali suna cikin wanda Allah ya ce Allah ya gafarta musu duk wani abu da ya faru na rikici tsakanin sahabbai da ahlul baiti rasulullahi duk mun karanta duk abin da mu karanta ba da wannan karatun zai shi an tanda mu da tuntun mun koma yan shi'a amma saboda mu gidanmu gidan sufaye ne kuma mun yi karatun sufancin kuma mun dandaku a ciki ba wani abu da zai iya canza mu daga halin da muke zuwa wani hali duk da mun bibita soyayyen alul baiti akan kowane irin sahabi muna son su fiye da kowane irin sahabi kuma su ne mataki na farko amma ba zai yiwu kuma mu zo mu zagi sayyid na abubakar mu zagi umaru mu zagi usman mu zagi hafsa mu zagi na aisha ba zai yiwu ba saboda menene su ba a hannun mu yake ba su a hannun Allah yake sai na Abubakar zai iya yin kuskure sai na Umar zai iya yin kuskure sai na Usman zai iya yin kuskure sai na Aliyu ma zai iya yin kuskure ba mun ba annabi bane shi ba ma'asumi bane amma shi karin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama annabawa kawai su ne ma'asumai mu a itikadin mu aqidan mu ta sufaye kowa zai iya kuskure sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to saboda haka lallai mu a itikadin mu muna tabbatar da cewa ko da sahabban nan sun yi kuskure bayan wucewar manzon Allah to fa amruhum ila Allah al'amarin su mun mika shi zuwa ga Allah ba mu zage su ba ba mu za mu musu hukunci ba ba mu za mu musu hisabi ba idan sun yi mai kyau in sun je lahira za su gama da Allah in sun yi mara kyau ma in sun je lahira za su gama ga Allah fitowa ka zage su me haka zai amfana maka yanzu kai zindiki mai da awan shi an ci yadda ka fito kana zagin matan manzon Allah ka tuna ka nuna min yadda wasu kiristoci za su yi sha'awan addinin ka haka matan annabinka ka ce ba mutanen kirki ba ne dama mutum zai iya zama da annabin Allah zai iya zama da mata musamman ma annabi Muhammadu wanda ba na kirki ba in yaso zaka ce ai ga matar Asiya a Asiya matar Fir'auna ko goma matar annabi luɗu ko wa daraballahu masalil ladzina kafaru mar'ata nuhin wa mar'ata luɗin? kana ta ta ta abdani min ibadina salihin to ai annabi Muhammadu ba kamar annabi Lutu bane tsakanin annabi Muhammadu da annabi Ludu kamar tsakanin sama da ƙasa ne annabi yama annabi Ludu nisa tsakanin manzon Allah da annabi Nuhu kamar tsakanin sama da ƙasa ne annabi yama annabi Nuhu nisa to saboda haka annabi ba zai taɓa zama da mutum fasiki ba wallahi eh la tas'al anil mar'i was'al qarinahu kada ka tambaye mutum ka tambaye abokanan shi ko iyalan shi to saboda haka Allah ya ce mana alkabisatu lil kabisi mummuna da mummuna ake hada shi ko wal kabisatu lil kabisi alkabisatu lil kabisi mummunan abu na mummuna ne wa da ɗayi da mai abu mai kyau ana haɗa shi da abu mai kyau ne to ba yana zai annabi yana at a haɗa shi kuma da al-kabisa ba zai taɓa yiwuwa ba A nan za mu dakata Allah ta baraka wa ta'ala ya samu dace Wasu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh